Kasashe sha biyar na Afirka ta ma za su gudanar da nazari kan irin tasiri ko illar da kasashen su suka fuskanta sakamakon rufe kan iyakokin Najeriya tun watan Agustar bara. Najeriya dai ta rufe kan iyakar ce ta ƙasa don yaƙi da Simoga, inda daga bisani lamarin ya shafi sauran kayan masarufi da kuma manufar hana shigo da makamai. A sanarwa kan nazarin da za a gudanar bai faɗi takamaiman lokacin fito da rahoto kan lamarin ba. Amma ministan waje na Najeriya Geoffrey Onyema ya ce za a yi hakan nan ba da daɗewa ba. On the transportation of goods within ECOWAS and across borders, we will now insist on proper recognized packaging of those goods. No longer a bayanan ministan kan muradun rufe iyakar kamar yadda ya bayyana a ganawa da manema labaru wanyema ya ce ya zama wajibi a kula da ingancin kayan da za su ke ratsa iyakar najeriya those goods must be in majority produced in those countries or if they are coming from outside ecowas the value addition made by an ECOWAS country must be over 50%. Geoffrey ma wanda ya ce za a tabbatar kayan da za su ke shigowa Najeriya an kera su ko samar da su a cikin kasashen na Afirka ta yamma kuma a tabbatar da hajar da za ta shigo daga waje da yankin an sanya mata harajin fiye da kashi hamsin cikin ɗari. Wani muradin na rufe iyakar shine yunkurin sanya Najeriya ta zama wata babbar cibiyar kasuwanci a Afirka. Jami'an tsaron Najeriya na nuna amfanin ci gaba da rufe iyakar har sai an samu nasarar da ake bukata ta hana makamai shiga hannun 'yan ta'adda. Wannan shine ra'ayin babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu. Tun lokacin da aka rufe boda din wannan lokacin lokacin da lokacin da muka ba da rahoton zumunga ga cewa shigowar makamai din ya yi ƙasa sosai wasu matakan da hukumar hana fasakabre ta ɗauka na hana sauki mai a tazarar kilomita ashirin daga kan iyaka bai yi wa wasu 'yan majalisar wakilai na yankin kan iyakar daɗi ba sada soli jibiya daga jihar katsina ya nuna illar matakin zai kare ne kan talakawan yankin maimakon ya zama maganin simoga ni ban ga abin da ya kawo hukumar kwastan nan ta hito da wannan sanarwa ba don ba doka ba ce zan ce don sanarwa ce shin mutanen da Allah ya yi ya halicce su akan bodojin Najeriya ba mutane ba ne ba 'yan Najeriya ne. abin da lura kenan tsawwala rayuwa da zai mutane idan hukumar kwastam tana son ta yi aikinta ba sai ta hana wannan ba suna da hanyoyin da suke hana kwaskwabin ai. Shugaba Buhari ya nuna alamun in za a bi ka'idar hada kasuwanci ta yankin gwamnatinsa za ta buɗe iyakar. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.